kaddara ce na yi latti kaddara ce na yi gaba fuhuwa Matullahi. wannan fada ne da Allah kawai kai dai ba ka son kara son ka da Allah ka to Allah kai ka ja ni don kai ka kaddaro na yi kaza watijajun min al-abdi ala rabbi kafa hujja ne bawa da ke yi akan ubangijinsa hamala li على الأقدار يتركي ذنبه ya ɗaura wa ƙaddara misalin mutum mai zai isar zai sata a ga shi a cikin ka ya ɗaura dami ko ya ɗauki buhun masara zai yankura ya ɗauka sai ga ka shi alaji kai hakuri wallahi ƙaddara ne ga talauci ga mene shi ce hmm. ala ne ƙaddara kai kaza to don haka nan ko za mu hukunta ka mu Allah ya ƙaddara mana mu a shari'a ne aka ce mutumin da ya sata ga abin da za a masa kai ko ka babu shi ma rubuce wa haka fi'lu khusama illa ta'ala wannan shine aikin masu fada da Allah tabaraka wa ta'ala kama qala ba'du shuyukhihim fi qawlihi ta'ala زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير أبو نوى نساء بنين قناتي أما كافين سو شهواتي قد يكون هنا فصل شهواتي المقدرة من الذهب والفضة قال أتدرون ما المراد بهذه الآية إن جيس فإن بدأ قالوا ما المراد بها قال إقامة آبار الخليقة حجته داك باو علي تو سيتان يمان كو دانسو سيتد ابين دسك يسر دي حجتي إقامة تباس عذرين إتي وكذب هذا الجاهل الله أن جاهل ياي كريا الجاهل بالله وكلامه وإنما المراد بها أبد أكن في دولنا آية زين للناس التغهيد في هذا الفاني نهرة متعني دقونا ميكاريوز kila an kana bi wata rana sai an kafa mata sai kai neman kuɗin ka ya yi kai kenan kaza ga sallah ma ka yi ta gashi ba ka ba mu ga ba ga yi ta an kafa shawa ne Allah ne ya mutum da son gaba na son gaba ke to ya yake wannan in dai wannan aya ne an faɗe ta don kakkada ka ta duniyar nan sha'awa a ce kana bin sha'awa ai ta na kasa ne iyakacin na kasa at-tazhidu fi ya al a arabu da nesa da wannan din nan mai karewa A zahibu mai tafiya abunda ne eh, wannan dai wannan sha'awi ne da wannan kyale in ma baka basu ba za su tafi su kai ko kana nan kana za ka ga sun fi karfin ka ga kuɗi kwantena kwantena ga gwanakai, ga dabbobi ga gidaje ga wane ne ka kafa aikin Allah yanzu in za ka mutu yaya su fara lissafi wani ana iya sai da gidan zama zai sanar da ba saboda yawan gidaje amma za a zo neman wane allaji ka zo kai mana masallaci a garin mu garin mu ɗaya asalin mu an ce nan ka asalin mu daga garin mu take to ka zo kai mana masallaci ko don tunawa da ita yace shi Allah ko ko ai abubuwa sun yi yawa kafin na masallaci a wuri kaza ina yi a wuri kaza ma ina yi a wuri kaza ma to dai a bamu dama insha Allah muna zuwa amma a tuna ne kuma ba don mutuwar zuciya ba ku taru ba ku yi kayan ku ku taru ku yi masallaci daidai irin karfin ku idan karfin ku bai wuce ku tara kara ku yi jinka da kaka a yi ta yanko ciyawa ku tara kara ku yi tsangaya mai kyau ku zo ku raba masallacin ku ci gaba da sallah a ciki ran da kuka tsara kuɗi ko ga za ku tara kuɗin noman ku da sauransu a sai kwano hanji sai ana nan rani ya zo wannan ƙasa muke ɗebowa ita kafa kyauta ce mu shiga rami mu haƙo kafa mu yi tubali mu kwaɓa mu yi shi mai kyau mu gina muna da kwana mu aje azaran mu aje alfa sai ga masallaci ya take mu sai su mun buhu uku buhu kaza buhu rasan ce bayan su hadda cikin man ta samu ha mu ne ha fulo to kaga daga nan wata rana muna tare za mu rusa shi mu sata yi za mu rusa shi ina zaune lafiya a garau da shi za mu zo da diga mu rusa shi za mu yi na zumunci zai rike kudinsa Wattar Nimo Filbati, a kwadaitar da mutane kan abun da baya rana mula mu lauqati ne. wal izra'i ala man asara hadal mazida da wulakantar da wulaƙantarwa akan wanda ya fifita wannan ƙyale-ƙyalen wata ba abu bi manzilatin A allazi matsayinsa wata wadda ke bin ƙyale-ƙyale. ai kamar yaro ne allazi yuzayyanu lahu ma yal'abu bihi a kawata masa abin da yake wasa da shi har kaje na kacau kacau a za kwayoyi a cike in yi kacau za ki bin sai sabko sai nan da yunwa ta wa ya gudu ya shi fayahushu ainihin ilaihi daga nan sai ya kaɗu izo zuwa zuwa gare shi wa ta harraku lahu ya motsa wurin sa. ma annahu lam yadkur fa'ilul tazayyidi ai ma ba ka zuyina linnafi wa ya yanki? ba ka fa'ili ba mabaniyu ne lima lam yusamma fa'iluhu fa lam yaqul zayyana linnafi والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشيطان كما قال تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زين لهم الشيطان وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم hakan nan zayyana ainihin eh, shuraka'uhum kenan su ne fa'ilan um, um, um, shuraka'uhum gumakansa suka zayyana musu likasirin wadda suka zayyana wa da dama min al na su dinga qatala auladihi wa fil hadisi isu hadiyan wada'iyan an turo ni mai shiryatarwa mai kira فيسا سفا ما لنن الدين نمع الذين يدلون على طاعة الله ويهذرون من اتباع الشيطان وليس إلى آه، إلى ميك آه، رسولنا إلي من الهداية باب شيري تروار قديمي ليس شيء كينا إلي من الهداية هكا وبعث إبليس إبليس aka aiko ya muguyan wa zayyana wa laysa ilayhi min ad-dalali shay wa la yunajidu hadha qawluhu ta'ala kadhalika zayyan na ummatin amalahum لكل أمة عملهم وأنه فإن إضافة التزيين إليه qaddara وأن قدرته wa qadara وإلى الشيطان تصببا مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونه زعمون أي أزاز الله قلوبهم أن يركونهم إلى ما زينه الشيطان أنه أبندا الشيطان يقواتا بصو فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها sakamakon sako wani sakon bayan shi Ka ga wanda bai dawo yau ba da wuya gobe ya dawo gun za ka gani waye wanda bai dace a hatta wanda bai taso daga ƙauyen su bane jeje to dai ai sati ɗaya ne kawai rana ɗaya sai ta ja ma goma lokacin da zaka je zaka ji jiki amma in ka zo a yanzu zaka ji wani daɗi da Allah ya saka dawo ana yi da kai eh <laughs> kamar dai ka dunkule gaje kai ko ba karatu a yana zuwa zalla to tun da ku har je sallah ai ko zan karatu sai ba hutu a wannan duniya aiki kawai daga aiki sai aiki wa min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha sakamakon ma haka daga bana in an yi sallan jima'iri gobe zan kowa makaranta ina ba za ku zo ba to tsofaffi su zo in ma tsofaffi su sun tafi yawon sallah su ta tafiya wanda ya samu kai za ka yi zo ka ɗabi tai to daga bana sai dai in juma'an ta kama laraba ne eh, juma'a take idin gaishe kaga ya kama laraba ne a kaga alhamis ya sannan bayan sa juma'a amma ku da ko da ko ku yan layi ba za ba ba yan layi galiba ne matasa ne yan mata ne ku tafi yawan sallah amma mu tsofaffi fa da zai ba to a yi dakaru ka kori wannan yin yawan sallah na zai kai ku zo mu je kila ba kafa mu daman da wani ya zo maka ziyara daga can inda zai ce zo mu je makaranta Hmm? ah yawwa kan ba in Allah ya da ko na manta ko tunatar da ni eh yan gangawan manta ko yace ta yanzu abin da zaka kawai koma mu dora ko da ba a samu yi duka ballata dama za a yi duka abin da zai za mu cire layi ko yan layi in kun sake nan za a ga kuma da mutane a cikin ku ko mutum mutumai ta su oya da suke tafiya garin su sallah ba da gani ke ba ta gaba ba san sai ke bai sallah ga shi ya yi azumi ya yi tafsiri bayan sallah yana da a aje ka kai na ka muwa mai namu tun da can ai kuna samu abin da ke samu karatu kuke ke je ku yi nan wasi kuje je musu ku musu goron sallah har da zuman sallah ko kun tashi ku canza yadda zai farin jini ku ce zuman sallah kuma nan goro goro dama da daddare dai dole ka zo ba a komai da daddare ƙarshen ta in ba ba wannan goron aka yi ma sai ka zo an yi sallar isha ka dane ni ana gama sallar isha salamu alaikum wala ai ban samu zuwa ba don Allah ai hakuri ya sai min ya fi min ban samu zuwa mace to bari za ka zo kuwa sai wajen goma za mu tashi kana kallo na ina kallon ka goma eh magana ga gaisuwa babu da irin fitilar da duri da nuna amma ina Allah Allah ya samu ya ƙara ba gida